in ma ba ta ga Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu Malam Haruna Bello Marobi ya kammala mana bayanin wadatar abubuwan more rayuwa wanda ya ce sai dai akwai kashe kuɗi. Yau kuma a cikin wannan shirin na ƙarshe na fara sa ne me zai ce game da doka da oda domin waɗannan abubuwan da ya ce akwai su tilas ne ya biya su idan aka ba shi su. A nan garin nan ne abin nan kasan bin doka da oda domin dole ka ka bu doka da oda saboda ko ba a ganin ka ke ka yi tsoro ko akwai kyamara da take daukan ka saboda haka dole ka bi doka da oda anan saboda ba na daidai in kana tuki ma ba za ka yi gudun da zai wuce adadin da aka rubuta a baki hanya gudun za ka ba na ɗaya kenan idan idan ɗan sanda bai ganka ba kyamara za ta dauke ka kuma wannan number na ka in aka duba ta za ga da hotonka da address da komai naka za ka ga cike da a gida dole za ka biya kuɗi ka ka biya kuɗi yau gobe ka ce ka wannan kare wannan dokan ba za ka karya ba saboda kuɗin ka za ka dinga biya so kuma dai abin nan dole dai ka bi doka da oda a nan kasan wani lokacin ma ma kuma ba ganka ba wani zai iya ganin ka ya kai ƙaranka. to wani abu shine uh, mutanen da ke gida sukan ga kamar cewa idan ka zo amerika shikenan da'a kai da da'a kamar kun hannun riga musamman tarbiyyantar da yara me za ka ce masu ware game da wannan batu ai to abin da nake so mutane su fahimta shine gaskiya ana yawan maganin irin maganganun nan da yawa amma abin da nake so mutane su fahimta shine nan kasan shine mutum in ya zo nan ne ma ake nan ne ma ake ainihin addini wanda na daidai ba wanda zai sa maka ido kana addini na biyu kuma nan ake ana maganan addini ba wai nan kasan musulmai bane to amma nan daidai gwagwado dai akwai akwai tarbiyya kuma akwai addini mai kyau za ka je masallaci ka ga akwai makarantu akwai masallatai yanzu ƴaƴanmu duk asabar lahadi suna zuwa makarantun islamiyya abin nan daga safe zuwa rana saboda haka kuma daidai ƴaƴanka kuma dai ƴaƴan yawanci idan ana wani taro na musulunci ko kuma ana wani biki na musulunci ko masallaci haka muna tafiya da su suna ganin abin nan tabbatar cewa su musulmai ne kuma ga yan uwansu nan yawa so daidai gwargwado yara yara suna samun tarbiyya wannan kuma yaran in ɗan kai lalace ai ai kai ne saboda kullum yana tare da kai saboda ka karatu da tarbiyya abin nan wannan daidai gwargwado yara yara suna samu yawwa ba ko da ke ka ce baka nemi aikin gwamnati ba da na so in ce maka ya, ya wahala ko kuma saukin samun aiki yake a nan a gaskiya um, aiki yana da saukin samu a nan saboda akwai shi duk inda inda ka je ko baka iya aikin ba in suka ɗauke ka za a koya ma ko ma ka iya aikin ma duk kamfanin ne ɗauke ka ya koya maka irin aikin da ga yadda suke so ka yi amma neman aiki yanzu nan zan tashi in zan tashi nan da ce gobe zan je neman aiki na tabbatar in sha Allah a goben nan zan iya samun aiki kam ni ne dai kawai na zaba ba zan yi ba saboda ina son na samu lokaci da zan yi abin da na ga dama business ina da iyali na lokacin da iyali na suna bukatan wani abu nan da nan zan bar abin da nake yi tunda nawa ne na zo ba wai wajen aiki bane sai na dauki eh, abin nan sai na nemi izini shi sa nake so sana'a na duk lokacin da na ga dama barin aiki na zan bari zan zan zo na biya ma iyali na bukata yawwa amma aiki akwai shi ni ne dai kawai dai da ba zan yi ba yau zan yi sana'a na to bisa dukkan alamu daga farko har kawowa nan da muka yi wannan tattaunawan ka nuna cewa dai america dai kalla haka ne alhamdulillah alhamdulillah gaskiya to gaskiya idan mutum ya ce maka yana son ka taimaka mashi ko kuma ka ba shawara yana son ya zo nan me za ka ce mashi yawa eh na ɗaya dai zan ce mai shine ƙasar nan tana da wani doka wanda idan kai ba dan zaman in ba baka da takardar zama dan kasa nan kuma aiki zai maka wahala ba wai ana samun aikin akwai amma sai wanda suke ɗaukan mutane a ɓoye kuma sai abin da suka ga dama su baka amma in kai kana da takardan zama ɗan gasa kuma kana da takardar za za ka iya neman aiki aka nemi aiki aka baka aiki kaga ku dole a biya ka da ake biyan kowa baka ba za ka iya kai ƙara to amma duk wanda ya ce zan zai um, yana son taimaka mai shi zo nan zan iya taimaka mai ina da hali ina da hanya to amma in ya zo nan din abin nan nan dai ba yi garin da zaka zo ka ce za ka yi sati guda ba ka aiki ba ne ba zai yiwu ba dole sai ka tashi kullum sai ka tashi ka yi aiki saboda to wata kwana talatin yana yi za ka biya kuɗin haya za ka biya kuɗin wuta za ka biya kuɗin ruwa za ka biya kuɗin huwayenka za ka biya inshoran mota to ina za ka zo ka zo na sati ɗaya ba ka aiki ba ina za ka samu kuɗin da za ka biya wannan abin nan sai dai wani in kana da wannan waya taimaka maka ka zo na wajen shi har ka samu aiki to nan kuma ka san in ka ce za ka zauna a wajen shi har ka samu aiki in baka zo kuma da yake ka da takarda abin zai maka wahala ko da yake za ka samu to amma wanda za ka zauna a wajen shi za ka dan takura mai yasi an dai za ka dade ah, yawwa nan ba kana nun ba a taimakon juna ne haka na sosai mutum ya zo ya zauna wurinka kana ciyar da shi ka bashi wurin kwana a'a ai ai nan kasan ka gane ko abinci ya fi komai a rahayi dan abinci ne ni yanzu ni yanzu nan wallahi zan zan iya gaito a kullum zan iya gaito mutane sama da biyar su zo gidana suna cin abinci wannan ba matsala bane ka gane ko to amma irin wai mutum ya zo ya zauna baya aikin komai shi kanshi ba zai ji daɗin zama ba inda za samu mai aiki zai iya zuwa mana amma shi kanshi ba zai ji daɗin zama ba kullum yana cikin gida nan ba wai waje bane za ka fita ka samu mutane zaka ka zo na ku da su in ba ka aiki kana cin gida idan kuma ana sanyi ka ga maganan zama wajen bai ma taso ba dole ka zauna cikin gida to kuma ka zauna cikin gida kana abin nan ba ka yi kuma kan da za ka gaji to aka ce laifin daɗi karewa masu are yau kuma nan muka kawo ƙarshen wannan shirin yanzu amadin bakon namu haruna bello madobi sai julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati a jimu da wani sabon bakon da busa shi take riga yin fulani. Riga da busa shi take riga yin fulani. Riga babu busa shi, riga babu busa shi dajin Allah. Lale, na na ƙiba Muhammadu in shi ta kasawa. na rena kiba Muhammadu in ni shi ta kasawa, kai bari in rame, kai sani bari in rame dai, kai bari in rame shi alheri.